A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya talata a ofishin model Lumana da ke unguwar Zabarkana ta birnin Yamai, shugabannin kwamitin kolin madigar jam'iyyun hamayya ta tsohon firaminista Hamma Amadu sun sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman goyon baya a zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba. Saboda haka suka buƙaci 'ya'yan Lumana Afirka su bashi ƙuri'unsu a ranar Lahadin da ke tafe. Maman Sani Malam Muhammad shine babban magatakardar wannan jam'iyya. Duk inda ɗan lumana yake, duk inda masoyin lumana yake, duk wanda son demokrasiya, duk mai son ƙasar Nijar ta kwanta ta tashi lafiya mun hiddo sanarwa mun ce in lokacin zaɓe zo 27 da watan Desamba su je hama President Muhammad Usman, kandidakin RDR canji. da yake bayyana matsayinsa a game da wannan mataki tsohon shugaban kasar ta Nijar ya yi farin ciki da samun goyon bayan mutanen da ya kira abokan tafiya na shekara da shekaru. Na yi murna kwarai da gaske kuma ina musu godiya da wannan eh, mataki da suka ɗauka na kawo mini goyon baya. Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara haɗa kanunmu kuma Allah ya ba mu sa'a. Na tabbata da wannan goyon baya da shi jagoran lumana eh, shugaba hamma amadu da kuma majalisar ta koli ta lumana ta ƙasa da kuma dukkan sauran magoya bayan lumana lallai sun yi dogon nazari kuma suka yanke hukunci cewa ni dinnan ni na dace a yanzu wato da jagorancin kawo canji a ƙasar wannan na ɗaya mun saba aiki tare da su in ba ku manta ba shekarun baya da suka wuce da mu da su da muka haɗa gwiwa kun gani ƙasar wannan ta zamna lafiya kuma ta samu bunƙasa Dama dai a washe garin bayyanar matakin da ya hana masa shiga zaɓe, Hama Amadu ya sanar da cewa ya rungumi kaddara, amma kuma ya kira magoya bayan jam'iyyar ta model Lumana su kwana da shirin halartar runhunan zaɓe domin kaɗa wa ɗan takarar da ya cika sharuɗan da shi da mukarrabansa suka gindaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.